وأصحابه ومن والاه أما بعد يوم watan sha'aban yana da kwana uku alif ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya kuma yau muna bakwai ga watan uku shekara ta dubu miladiya muna nan a cikin kitabu alaiti samu bil kitabi wa sunna a cikin sahihul bukhari babu al-iqtida'u bi rasulillahi sallallahu bi sunani rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to za mu tashi hadisi na 7279 daga cikin karatun da muke yi ranar litinin a wannan masallaci na mazab da ke unguwar kofar ruwa a cikin birnin kano a najeriya قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله وأن حديثنا حديث أبو هريرة دقم حديث زيد بن خالد الجهني الله يقال الداء غريس باكي cewa shin hadisi na hudu da na biyar kenan a haɗe cewa manzon Allah yake cewa mun kasance muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai maza Allah ya ce da wa'yansu mutane su biyu na rantse na yi rantsuwa zan yi muku hukunci da littafin Allah la'aqdiyanna allamu huna lamul qasam aqdiyanna fi'lu madin ne mabniun ala al-fathi dama kuma haka yake sannan kuma afafwan fi'il mudari'in ne mabniun alal fathi liittisalihi bi nun at-tawkid la aqdiyanna bi kitabillah to anan wannan asalin hadisin yana cikin kitabu sulh babu idza salahu ala sulhi jawrin babin da yake magana akan idan mutane suka yi sulhu amma ya zama akwai zalunci a cikin sulhun ba daidai ba ya ya kamata a yi to hadisin ya zo imam bukhari ta hanyoyi da yawa ya zo ta hanyar adam ibn abi iyas ya zo ta hanyar musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrid haka sunansa yake musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustaurid abul hasan al-asadi al-basri an ce sunansa haka yake da kasar ru'iya ta aljanu wai an ce kai ana yi ruƙiyar kunama da sunansa musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustaurid an ce har ka huce su ma kakannin nasu da haka su ne huce musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn a musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mu'arbal ibn mustawrid <laughs> yana ɗaya daga cikin al'a'immatu siqat ya rasu a shekara ta 228 shine awwalu man sannafa al-musnada fi basra kuma yana cikin rijal sita to bukari ya samu hadisin anan ta hanyar sa ala haddathana sufyan wa huwa ibnu uyayna abu imran ibnu uyayna ibn abi imran abu muhammad al-hilali al-kufi قال حدثنا الزهري وهو محمد ابن عبيد ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زورة بن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن لؤي بن سهر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني الفقيه عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن سخر الدوسي اليماني المدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن المدني المتوفى سنة 78 وهو من الصحابة رضوان الله عليهم wannan hadisin kuma kamar da ya rawaito shi anan na gaya muku ya rawaito shi a can ta hanyar Adam ibn Abi Iyas an ibn Abi Zi an Zuhri an Ubaydillah an Abi Hurairah wa Zaid ibn Khalid al-Juhani sannan kuma ya rawaita shi a cikin kitabu shurut babu ashurut allati la tuhillu hududa sharadan da ba za su sa a yi wa mutum haddi ba to shi kuma sai rawaito shi ta wajen almajirin malik qutaybah ibn sa'id ibn jamil ibn tarif abu raja al-baghlani shi kuma ya ji daga lais ibn sa'ad shi kuma daga ibn shihab daga ubaidillahi daga daga ubaidillahi ibn utba da kuma daga abu hurairata da zaid ibn khalid al zuhani ran ya sake rawaito shi a cikin kitabul aiman wan nuzur babu kaifa kanat yaminun nabi sallallahu alaihi wasallama ya annabi yake rantsuwa sai rawaito shi ta hanyar isma'il ibn abdullah ibn abi uwai abu abdullahi al-asbuhi al-madani شيخ البخاري وندي رسول الله 39 قال حدثني مالك هذا يا hanyar تهني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ورواه البخاري أيضا في كتاب في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردع باب الاعتراف بالزنا babin da yake magana akan mutum ya yadda ya yi zina a masa haddi shi kuma sai rawaito shi ta hanyar malaminsa ali ibn abdullahi ibn ja'far ibn madini السعدي الله يجزاه الرحمة قال حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد kun ga wuri hudu kenan ko sannan ya rawaice shi a cikin kitabul muharibi na min ahal kufri wa rudd inda babun man amara ghayra bi iqamati al-hadd anhu wanda ya nemi wanda ba shugaba ba ya tsaya ya tsayar masa da man amara ghairar imami bi iqamatil haddi ga'iban hannu wanda ba shugaba ba ya tsayar da haddi saboda kissar zaid bin saboda kissar al-aslami a ciki sannan a dai cikin kitabul muharibin min ahl kufur wa ridal bukhari ya sake kashi a babun idza ramamra'atahu aw imra'ata ghairihi zina. idan mutum ya ambaci wata mace wacce ya danganta ta da zina ya za a yi kai Allah ji kan bukari sannan ya kashi a kawowa ta bakwai ya kashi a cikin babu hal ya amuru imamu rajulan fa ya zuribul hadda ga'iban anhu shugaba zai iya nada wani ya je ya tsayar da haddi a madadinsa shine delegation of authority kenan ko delegation of power waƙar qad fa'alahu umar ya kashi a mu'allaqan sannan ya tsara kashi a cikin kitabul ahkam babun hal yajuzu lil hakimi an yab'atha rajulan wahdahu lin nadar fil umur shin shugaba zai iya wakilta mutum ɗaya ya tura shi domin ije yi masa bincike akan wani al'amari saboda ba za a cikin hadisi ya ce waghdu ya unai ilam ra'ati hadha fa in itarafat farjumha sannan ya kara kashi a wuri na takwas a cikin kitabu akhbaril ahad babu ma ja'a fi ijazatil khabar al wahid saduq babu da yake magana akan halaccin za a iya karban labarin mutum ɗaya inda mai gaskiya ne saboda misala ta yi wagdu ya une mutum ɗaya aka tura ije ije izo da labari kuma ije izo da labarin kaga buhari ya kasa hadisin a wuri takwas ko musulun kuma sai kashi a wuri ɗaya كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا شي كده يا جماعه شي ساعه بوهاري بخاري فكهن فشيله للتافه ان كان من حديثن سي كرت اين ذاك ثانيش ابو داود يروي في شكل كتاب الجهاد باب قتل النساء سمع يروي تيش أباب المراه التي امر النبي صلى الله عليه sannan tirmidhi ya rawace shi a cikin abubuwan hududu an rasu sa babu ma ja'a sannan nasa'i ya rauce shi a cikin kitabu adabul kubat babu saurin nisa'i an majalisar hukum kaga ita mata ai ba a zo da ita ba haka dai ila akhirhi ibnu majah ma ya rauce shi a cikin kitabul hudud da kitabul jihad a cikin kitabul hudud afwan banda kitabul jihad sai kuma darini ya rauce shi a cikin kitabu ومن كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا sai imam malik ya rawace shi a cikin almuwatta a kitabul hudud babu ma ja a rajimi sai kuma ya zo a cikin musnadin al-imam ahmad a musnadin makkiyin hadisu rabah ibnu a hadisin afon musnadin shamiyin baqiyatu hadisi zaid bin khalid aljuhani Allah ya kare da a shi lafazin hadisin kama fil bukhari manzon Allah yake cewa mun kasance inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muna wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja'a arabiyyu sai ga wani ba kauye ya zo faƙala ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah inna yake cewa qala ya rasulullah an shuduka Allah ina maka magiya da Allah illa qadaita li bi kitabillah cewa lallai zaka mun hukunci da littafin Allah kauye ne zai gaya maza Allah sawa haka illa qadaita li bi kitabillah lallai zaka mun hukunci da littafin Allah kun ga da kansa ya sha alwashi kenan kuma shi wannan balaraban ƙauyen ba a faɗi kowaye ba kawai dai an ce wani balaraban ƙauye sai faƙa khasmuhu wa kana afqahu minhu ko afqaha minhu to sai abokin huzumarsa da suka zo tare sun zo daga ƙauye ne sai tashi to kuma shi ya fi fiƙihu ya fi wayo sai ya ce faƙala sai ya ce iqdi bainana bi kitabillah ya rasulullah kai mana hukunci da littafin Allah wa azalli kuma ni ina so a ban dama in fara bayani qala qul sai manzo Allah ce to faɗa abin da yake tafa da ku qala sai ce inna ibni kana asifan ala hadha ɗana ya kasance yana hidima a wajen wani wannan ma'ana ya ɗauke shi haya yana masa yaro yana biyan fazana a ti sai zira da da matan mutum haftaraitu minhu bi a shatin wa khadin sai na kawo baiwa da kuma awaki ɗari a matsayin fansa don kar a kashe shi ثم سألت رجالا من أهل العلم sannan sai kuma na bayan na ba da kuɗin nan sai kuma na tafi na samu mazaje masana ilimi sai na ce kun ji abin da ya faru fa akhbaruni anna ala alabni jaldani a sai suka ce a'a to ai kawai yaron ka za a yi wa bulala ɗari wa tagriba amin kuma a kore shi shekara ɗaya wa ra'atihi ar-rajam shi kuma matarsa din tunda ta yi aure shi yaron bai taɓa yin aure ba ita kuma mata a jefe ta faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai maza ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rai na yake hannun sa la aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi sai na yi hukunci tsakaninku da littafin Allah la aqdiyanna bainakuma sai na yi hukunci tsakaninku da littafin Allah azza wa jalla zikiruhu sai maza ce almi'atu shatin wal khadimu a dawo maka da awakin kaɗari a dawo maka da baiwarka wa anna wa alabnika jaldu mi'atin wa taghribu amin shi kuma ɗanka za a yi masa bulala ɗari wa taghribu amin in yaso kuma a kore shi daga unguwa ko kuma daga gari za a kore shi tsawon shekara abin da za a yi kenan waghdu ya unai sai wanda Allah ya ce kai kuma unai unaisu wanda ga cikin sahabbai ne shi unaisin ibn sakan Allah ya ji kansa da rahama a cikin kitabu sahaba ya ce la'ajiri manhuwa. man huwa wala wajadtu lahu riwaya wala zikran illa fi hadha alhadith yana cikin sabban da kawai anan aka ji ya bayyana gaba ɗaya a tarihin sabbai ba wanda zai iya ce maka gashi kawai dai an ji sunansa ya fito anan kuma sahabi ne amma ba shi da riwaya ba san ba san labarinsa ba sai kawai iya nan wagdu ya unai amma ibn abdul bar yake cewa a'a ai shine unais ibn dhahak al aslani wasu kuma suka ce a ah, unais ne ibn mirsad al-aslami wasu kuma suka ce a ah, unais ne ibn abi mirsad al-aslami to sai suka ce manzo Allah su yake cewa ka tafi wajen matar wannan mutumi fa in itarafat idan ita wannan matar ka tambaye ta cewa da gaske ne yaron nan yayi zina da ita in ta amsa farjumha to ka jefe ta fagada alaiha sai unaisu ya tafi har ƙauyen inda shi ɗan ƙauyen ne ya san gidan iji samu matar baiwar Allah labari ne ƙara ce aka kawo sai sunanki ya bayyana aka cikin da ta bayyana tun da ai da mijinta an ce matawa kuma ce kaɗai ce matarsa shin halake matarsa ce ta ce eh, ko kuma dama ya san matarsa ce wance eh mijinki an zo musu an ce yaransa ya yi zina da ke haka ne fa'atarafat sai ta ce haka ne shi kenan sai ce ce jama'a manzara su ya aiko ne ya ce in ta yadda a jefe ta a in ta amsa cewa ta yi zina a jefe ta kuma ta sallama aka je aka jefe ta irin jifan da ake yi na musulunci saboda haka sai aka jefe ta to a nan me yasa bukhari ya kawo wannan hadisin a cikin kitabul intisam bi kitabi sunna la aqdiyanna bainakuma fi kitabillah wato shi kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ne jagoransa littafin Allah dan haka da shi annabi sallallahu alaihi da littafin Allah su ne kadai abin biyu. wanda duk za a bi wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam ke zama biyayya ce ta shiryar da kai zuwa ga abin da annabi ya ce baka sani ba sai aka samu wani shi kuma zai buɗa maka hanya ya kwatanta maka hanyar bin annabi ba wai ce a'a ni ka bi ni ni kuma in bi maka annabi a madadin ka ba ba zai yi sai dai ya sai to taho ba annabi kake magana ba zo ka ga kaga in ka bi ta nan in ka ga abu kaza ka kauce masa zai bata maka lokaci in ka abu kaza kuma bishi shi ne zai fi sauri gwada maka za ka samu annaba shi kenan sallallahu alaihi wasallam kaga littafin Allah ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi sa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin anan al-iktida'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa ibn hajar Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa waqtasara al-bukhari huna alaihi lidkhulihi fi gharadihi bukhari ya taaita hadisin ne bai kawo mana shi ba da tsayinsa a nan saboda ya cika mai burinsa min anna sunnata yutlaqu alaiha kitaballah kuma har yanzu la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillah a cikin littafin Allah akwai ayar da in aka kalle ta ƙarara za a ji akwai jifa a cikinta? Yawwa, hukuncin zina ya zo a cikin suratun Nuh, amma hukuncin wa'ina nau'i na mutane aka yi bayani wanda ba su yi aure ba. Bismillahirrahmanirrahim. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزانية والزاني كاغني أي التي زنت والذي زنى من غير المحصنين كم وإن دبسي أولي بقى to fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda kowane ɗaya daga cikin su a masa bulala ɗari to a ina muka samu batun jifa ya zo a cikin sayo muslim hadisin ubarata bin samit Allah ya ƙara yadda a gare shi kitabul hudud babu haddin zina manzala Allah ya ce ubada yake cewa qala rasul sallallahu alaihi wasallam khudu anni khudu anni ku zo ku karɓa hadisi daga wajena dalili ku saboda ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratun nisa'i yana cewa ya ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa hunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إذا ما تندسكين زنا كرمكم الله وقال الله وإياكم أتكم ما تاينكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم abinda za ku yi shine ku nemi shaidu guda hudu daga cikin musulmai da za su tabbatar da cewa sun yi zina fa'in shahidu in har mutum hudun nan suka zo suka ba da shaida to fa amsiku hunna fil buyut to a kama su matan a ajiye su a cikin gida kar a bar su su fita wannan ukubar da za a yi kenan a kurkukun cikin gida za a sa su hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai sun mutu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya ba su mafita ta hanyar saukar da hukuncin abin da za a yi musu idan ba daurin rai da rai za a yi musu ba wannan shine hukuncin mata to sai maza Allah ce khudu anni khudu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila ku zo ku karɓi hukunci Allah ya sanya musu mafita al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafi sana wanda duk aka kama shi ya yi zina in bai taɓa aure ba da duk wacce ita ma ba ta taɓa aure ba ko da an samu saɓani wanda dai zai aure ba a cikinsu jaldu mi'atin za a yi masa bulala ɗari wa nafyu sanatin za kuma a kore shi shekara ɗaya wasayyibu bisayyibi mace kuma da namiji waɗanda sun taɓa yin aure in aka kama su a haɗe suna zina ko wanda ya aure da wacce ba ta yi aure ba to shi wanda ya auren ita waccan ga hukuncin ta ce ko kuma wacce ta yi aure da wanda bai aure ba shi wanda bai auren ba ga hukuncin sa can a aya wannan jaldu mi'atin warrajam za a yi masa bulala ɗari kuma za a zo a yi masa a jefe shi wannan a ruwayar musulun kenan ta ubata bin samit تانير يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن أبارة ابن السامي kaga kenan kafin a yi musu kafin a jefe su sai an musu bulala sannan ya zo kuma ta hanyar muhammad ibn al-musanna da ibn bashar kilahuma an abdul a'la ابن عبد الأعلى ابن محمد الثاني أبو شرحيل البصري الثقة عن قال ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتالة عن الحسن عن قطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كربا lidhalika bazala in an saukan masa da wahayi yana shiga damuwa wa tarabbada lahu wajhuhu ga baki ɗaya launin fuskarsa yana canjawa yayi wani iri qala fa unzila alayhi zata yawmin falaqiyani sai wata rana an saukan masa wahayi sai muka haɗu falamma surriya anhu ay faluqiya kazalika kai sai aka ganshi a yanayin da aka saba ganinsa. falan ma sirri anhu da aka dan sauƙaƙa masa ƙala ku qala khudu anni faqad ja'ala Allah lahunna sabila as-sayyib bis-sayyib wal-bikr bil-bikr as-sayyib jaldu mi'a thumma rajamu رجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفي سنة أما abin da gani shi ne mazala ta salama ya jefe ma'i ya jefe ghamidiyya ya jefe ita wannan mata al'aslamiya tun da shi yasa aka jefe kuma ya jefe yahuda wannan guda biyu mata da miji da aka kawo su mutum biyar aka jefe a lokacin annabi sallallahu alaihi su ne kadai waɗanda hukunci ya tabbata a gare su su ma kuma gaba ɗayan su ba wanda aka kawo ƙara yahudawa kawai su ne kadai suka zo maza asuwa da fayil din kes su suka ce mun gaza mun zo kai mana hukunci yake to ba kuna da littafi me ku samu a cikin littafin ku sai suka ce a'a kawai ai dangwarewa mutum ido za a dinga dungure wa mutum kai a jefe shi da takalmi ya ka ce sai wa zara sama ce ku zo da taura ulfa a tun duk taura ta fatilu luha in da sadiki ku zo da ita a karanta sai wani ya tsora hannunsa akan ayar jifa ya rufe ta sai abdullahi bin salam ya ce makiyin allah ɗauki hannunka sai ga ayar rajamu iri-iri a cikin attawa to sai maza Allah ya sa aje a jefe su kaga dukkan kenan ma'iz zuwa da kansa yake ya rasu Allah na halaka na yi jina Allah ya shiru ya koma ya tsaya Allah ya shiru ya zo dama a firgice Allah ya ce masa la'allaka qabbal kai da Allah tafi ila sun bata kai sabo ne amma da sauƙi sauƙi akan zina la'allaka gamas mai yiwa wasa kai da ita ka je Allah ce wallahi rasulullah duka junun mazala ce ko dai hauka ne a tare da kai ce wallahi rasulullah ba wani hauka zina ce sosai sai da yau kansa shaida su hudu sannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce a jefe shi shi ba ma azlaqatul hijaratu far fa udrik da ya ji duwatsu sai ya funtike ya gudu aka kamo shi aka ƙarasa masa jifan ya mutu mazala ce da kun sani kun rabu da shi wataƙila wani abin ya tuna wadda an rabu da shi shi ba za a da a ƙarasa masa so da shi haddi ko yaya ana tunkuɗe shi da shubha sai ga ƙalibiya ita ma ta zo daga baya mazala da ya ƙi kula ta hasir da ce a turidu an tarudda ni kamar da ma'iza ya rasulullah ko ni ma za a ki karɓata ni ne kamar yadda aka yi wa ma'in a karo na farko wallahi inni la hubla min hazina ni yanzu ma haka na ɗau ciki sai maza ce to tafi sai kin je kin haihu ta haihu ta dawo maza ce tafi sai kin yayi sai da ta yaye aka karɓi abin da ta samu da kuma aka jefe ta kuma dukkan su maza su rayu musu bishara da aljanna wa'annan biyu sai wannan al'aslamiyya ɗin jumhur suka ce to ai maza Allah sallama bai zana ko ɗaya daga cikinsu ba kawai duka a kai masu lasin sai an haɗa da ji da bulala kan a sun kafa hujja da wancan hadisi na ubata bin sami da kuma kisa sai na ali cewa sai na ali ma haka yake yi sai ce jalattuhum bi kitabillah wa rajamtuhum bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce to a ai shi manzon Allah da da ya bai jifa da ya bai hada da bula ba ya ka ce waye ce muku bai hada ba ya ka ce ai ba a rawaito ya hada ba kuma bulala a lokacin da za a jefa mutum a ce an yi ba a rawaito ashhar min Allah turwa ai alkissa sai suka ce to ai adamun naqli laysa naqalan li adam rashin rawaituwa ba wai rawaito rashin yi bane to mahallin shahidi a wannan hadisin la'aqdiyar na bai kuma diki tabin layi sai ga ashe abinda manzon Allah ya musu hukunci ai ya musu hukunci da sunna ne ko to ashe ita ma sunna ana iya sai mata kitabullahi anna sunnata yutlaqu alaiha kitabullah li'annaha bi wahyihi wa taqdirihi saboda ai Allah ne ya kaddara kuma shi shine yayi wahayinta saboda Allah yana cewa wa ba'in tiqu anil hawa in إلا وحي يوحى قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن عطاء بن عن عطاء بن يسار ابن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى sannan sai imam bukhari ya koro wannan hadisi daga abu hurairar sai Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wanda asalin hadisin hadisin abu hurairar ta ne manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa kullu ummati yadkhuluna janna duka al'umma ta. wato za su shiga aljanna illa man aba sai dai wanda da kansa ya ƙi shiga aljanna sai suka ce ya rasulullahi wa man ya aba wane ne zai ce baya son ya shiga aljanna sai mu zara sama yake cewa man ata'ani dakhala aljanna wanda ya bi ni zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ko ya saba min to kaga ai faqad aba shi ƙi da kansa ya ka kofa abu da take ga duk wanda yake son ya shiga aljanna sai ya dauki gabarar yi wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da'a وانا حديث تفرد به البخاري بهذا اللفظ قال إسناد حديث حدثنا محمد الباهلي أبو بكر البصري ya rasu 223 kala haddasa fulay ibn sulaiman ibn abil mughirata shi abul mughir din sunan sarasi ko nati hunain al-khuzai abu yahya al-aslami al-madani sika ne ya rasu 268 kala haddasa hilal ibn ali ibn usamata al الفهري آه، الفهري العامري مولاه يا رسول شكرتا دريدا قوم لأنكي بأي ضبط شكر متوسط بأن أعطى ابن يسار أبو محمد آه، الهلالي عطاء ابن يسار مولاه maula maimunata radiyallahu anha qadil madina ya rasu shekarar fukaha wasu ma suna sa shi a cikin alfuqaha usaba idan aka cire abubakar ada bi hurairata ne munasabar hadisin da babu shine biyayya annabi sallallahu alaihi ita ce kadai tafarkin da za a shiga aljanna da shi saɓa masa kuma kin bin tafarkin shiga aljanna قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين, نا إن العين نائمة والقلب, يق والقلب يقضان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدوبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولها له يفقهها, يفقهها قال فقال بعضهم إنه نائم قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار, فالدار الجنة فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس تابعه قتيبة قال قال الإمام البخاري تابعه قتيبة الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر أودغا جابر بن عبد الله الله يقارب دا أغريش يتي mala'iku sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana bacci sai wasu daga cikin mala'ikun suka ce bacci yake yi sai wasu suka ce a'a shi ai ko yana bacci idan ne yake a rufe amma zuciyar abu da take don haka in dai zuciya a buɗe take to ko da ido ya rufe jiki yana hutawa duk abin da yake gudana ana sani ba rafkanuwa a cikin irin wannan baccin sai suka ce to inna li sahibikum hadha masalan wannan mutumin da kuke tare da shi a yanzu akwai wani misali gagarumi da za ku iya bugawa game da shi fadribu lahu misal to ku buga masa misalin mana ya gane shi sai wani yace ah to ai bacci yake yi sai wani yace ai eh, innal ayna na'imatun wal qalba kaza sai eh, ko da bacci yake yi idan ne yake rufa amma zuciyar ba a take ba abu da take kaga za a iya buga misali ke ce to misalin kamar misalin wani mutum ne da ya gina gida ya sanya kaɓaki wanda al'umma za su zo su taro a kai su ci shi ne alma'aduba wa ba a sada'iyan to kuma sai ya tashi ɗan saƙo ya je ya yi kuwa ya ce jama'a ku zo gidan mai kuɗi ne ga kaɓaki na abinci a zo a kwasa kaga da an zo an yi kiran nan duk wanda ke sha'awar abincin nan zai zo ya ci ko man ajabar da'iya wanda duk ya karɓa wannan kira na mai kiran da kalar dara wa akala min ma'aduba zai zo ya shiga gidan nan ya ci wannan kaɓakin wa man lam yujib da'iya wanda kuma bai amsa kiran wannan mai kiran ba lam yadkhul ad-dara wa lam ya'kul al-ma'duba ba zai shiga wannan gidan ba kuma ba zai ci daga wannan kaɓakin ba faƙalu ce awwilu halahu ya faha ko ku fassara masa mafarkin mana dan ya gane sallallahu alaihi wasallam faƙala ba azum sai wani ya ce ai hu na'im ai yana bacci ne sai wani ya ce ai innahu innal ayna na'imatun wal qalbu yaqzana wal qalba yaqzana to ai idan ne a arfa amma zuciya abu ta take faƙala ya ce fa darul janna wancan gidan da aka ce wani ya gina to aljanna ce da Allah ya tanadar da ita wadda iya wanda aka tura din ya zai kira mutane su zo su shiga su ci wannan kabakin to shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam faqad ata'a Allah ومن عصى محمدا صلى الله wanda duk yayi wa annabi sama da'a to Allah yayi wanda ya saba wa annabi sama Allah ya saba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama farqun bainan nas annabi sallallahu alaihi wasallama fa shine mararraba tsakanin mutane in aka zo kansa to fa duk wanda bai bi shi ba sunansa daban ko farraba bainan nas ya raba tsakanin mutane ta hanyar zuwa da hanyar da in aka bi ta za a shiga aljanna in aka saba mata kuma to fa a shikenan sai a shiga wuta sai wasu mutanen suka zaɓi su bita wa'ancan kuma ganin abin da annabi ya zo da shi din ba su ga dama ba sai suka tsibi kenan sai suka bar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi ta hanyar muhammad ibn ubadata ibn al-bukhtari al-asadi abu abdullah al قال حدثنا أخبرنا يزيد ابن هارون أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي قال حدثنا سليمان آه سليم ابن حيان ابن بس ابن بسطام الهذلي البصري المقري قال وأثنى عليه وأثنى عليه lokacin da ya faɗe shi asna alaihi ya yabe shi ƙwarai da gaske ƙala ce haddasana ƙala haddasana sa'idu ibn mina ya ce sa'idu ibn mina ya zantar da ni shine sa'id ibn mina al-makki abul walid al-hijazi al-madani ثقة قال حدثنا جابر وهو جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام ابن ثعلبة ابن كعب بن غنم ابن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله السلمي جابر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف شكرة الستين دتقس كوسة بإن دبيو وقيل غير ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن قذيفة قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا an karɓo daga huzaifa allah ya ƙara yadda a gare shi wannan shine hadisi na tabbas a cikin wannan babi da muke yake cewa huzaifa allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa ya ma'ashar al ya ku malamai domin a lokacin malamai ne makaranta ƙur'ani kuma waɗanda suka makaranta ƙur'ani su ne masu fassararsa su ne masu fito da hukunce-hukuncen na a wajen su ake rawaito hadisai idan haka sai zanto a wancan musala ɗin aka ce alƙurra to ana nufin makaranta malamai amma daga baya bayan samun funun fannoni sai zanto alƙurra a ilminta ana nufin waɗanda suka yi fice wajen iya furta lafuzzan ƙur'ani a bisa haruffan da aka saukar da shi waɗanda suke da isnadi suke iya kuma bayar da shi to ya masharar ƙura ya ku malamai istaqimu ku bi tafarki na tsayawa akan addinin Allah faqad sabaqtum to ana cewa sabaqtum bil fath ko kuma faqad sabiqtum haƙiƙa fa an huce ku fa sabqan ba'ida hucewa mai nisa don haka kawai ku tsaya ku bi kakku ce za ku ƙirƙiro naku faƙad sabaktu sabkan ba'idan wato nisa wanda yake a bayyana yake saboda ba yadda za a yi ka ce za ka iya zuwa da abin da magabata suka zo da shi domin wanda duk ya riko da littafin Allah to haƙiƙa ai faqad sabaqa ila alkhair ya riga kowa alheri duk wanda zai zo a bayansa in yayi aiki irin nasa ne za a ce yayi amma da ya kauce wa hanyar to kuma shikenan ya faɗi wa in akhastum yaminan wa shimalan in kuka saba wa tafarkin nan da yake dodar a miƙe wanda ubangiji ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi to idan kuka yi haka abinda zai faru shi shine faqad balalan dalalan ba'ida hakika kun ɓata-ɓata wanda yake ci gaburan shirya wani hadisi abin da ke nuna mana shi ne kira ga masu da'awa da malamai da masana akan su tsaya akan yi wa Allah ɗa'a akan tafarkin istiƙama domin wanda ya rike tafarkin istiƙama kamar da Huzaifa ya faɗa to fa yi wa duniya nisa gaba ɗaya sai dai a biyo shi ko kuma faƙar subiktum an za ku yin addinin nan sai dai fa ku kwaikwayi yadda za a yi sabqan ba'ida to isnadin hadisin Abu Nu'aym shine al-Fadl ibn dukain Amr ibn hamad ibn Zuhair ibn Dirham al-Qurashi at-Tamimi Abu Nu'aym الطلحي الملائي الكوفي الأحول maula al talha bin ubaidillah abu nu'aym Allah ya ji kansa da rahama ya rasu shekara ta 218 218 ko da 19 ya rasu a garin kufa mutumin kirki ne kuma ɗaya daga cikin al'a'immatu sikat wanda sai dai yana yin kuskure a cikin hadisi yasa malamai suke tsayawa su tantance amma fa yana da hadda wata rana ya haibu na ma'in allah ya kansa da nama abu zakariya ya ɗauki ahmad ibn hanbal imam ahmad ya ce ka zo mu je da ahmad ibn mansur ar-ramadi ya ce ina so ka zo mu je mu jarraba abu na'im saboda yana kuskure mu ga kuwa har yanzu haddasa ta hadisai tana nan imam muhammad ya ce da ya haifi na mutumin nan ba yana da haddasa kan majalaba shi ce wallahi sai ni to ba da suka iya game ki da su suka bi shi da ahmad ibn mansur ar-ramadi wanda dalibin su ne sun bi da ahmad ibn hanbal da ya haifi na dama sun zo giftawa ne tafiya ta kama suka biyo ta kufa sai aka yi sallama da malam a abu mu'ani sai ya fito ya sai aka ce masa ga waɗanda suka zo neman sa sai ce to ya shirin sa irin shirin da ake za a ba da hadisi ya fito a cikin haibarsa sai ya ba su wuri a kan da kani suka zauna yana fuskantar ko ce to me ke tafa da ku suka ce hadisai ne muke so mu karanta maka ka tabbatar mana da su kusan mu shine alqira'atu ala shay ko ka karanta malamin yana jin ka ce eh haka ne to hadisan nan guda talatin ne to amma sai ya haya ya tashi goma farko irin an kai tara goma sai ya kara hadisi ɗaya wanda baya cikin hadisin abu ma'ani an tafi goma ta biyu kuma sai ya datsa tsakiya sai ya kara masa hadisi wanda babu shi goma ta uku sai ya zo farko sai ya kara masa hadisi yace alaga mutum malam kuka ce haddasana fulan qala haddasana fulan qala ce, eh wannan haka ne mun fada qala haddasana fulan haddasana mun eh haka ne sai da aka rubuta wannan na karshen na tara qala haddasana fulan yace a wannan ba fade shi ba a ce shi baya aka tafi goma ta biyu lafiya lafiya ana zuwa tsakiya yace wannan ba cikin hadisan mutum shi aka ciwo sai da aka zo goma ta ƙarshe ana faɗan wannan shi shi ma baya cikin hadisan daga baya kuma sai ya kalle su sai ke yara nan ko zuwa kuka ku jarraba ni ne sai ya kalli ahmad ibn mansur ar-ramani yake kai dai na san kayi kaɗan ka yi tunanin yi haka ba ka saboda wallahi ya kalli ahmad ibn hanbal yake kai kuma na san tsoron allah ka da taka tsuntsun ba zai sa a yin wannan lalatar da haɗin bakin ka sai na san ta wannan ya sa hannu ya nirka masa naushi sai da ya taga-taga ya faɗo daga kan da kalin nan ni za ka ni za ka kawo zancen banza sai da ya haya ya ji jiki an taso an taso gani dole za a ɗan jajirta mai ya sha duka saboda malaman hadisi suna da ƙarfi kuma kasan duka ya masa sai da ya faɗo da shi da kan dakalin sai amma guna hambali sai sai da na gaya maka mutumin nan yana da hadisansa yana da haddasa. amma shi dukan da ya masa ta yi jazakallahu anil islami khairal jaza Allah ya saka maka da alheri shi munna ta ishe shi cewa ashe Abu Nu'an yana nan daram da hadisansa sai da suka tawo a hanya sai ta yi ahmad ya ce sai da na gaya maka mutum na ya ce wallahi la safa'atuhu wannan dukan da ya min naushin da ya min ahabbu ilayya min rahilati ya fi min ina jin kuma makka za su je ko makka su ta je alherin sani ya fi min daɗi ke da wannan tafiya saboda na ga cewa ashe mutumin nan yana nan da haddasa kuma ta inda za ka san malaman hadisin nan ba wasa a cikin al'amarin shi ya hayam ya zo wajen affan ibn muslim as-saffar ya zo ya ce masa algabarta malam na zo ne in karanta hadisan abu nu'aim a wajenka ya ce to jira sai da ya shirya ya fito ya ce tukurna ma da za ka karanta kasan shi ma ba shi da wasa shi affan da muslim malam mutum imam ahmad ya ce a baka taba karanta hadisansa ba ne ya ce gaskiya na karanta a wajen wa ya ce a wajen mutum goma sha bakwai din na yi saukar littafinsa a wajensa mana ya karanta su a wajen malam wani cikin ɗaliban fagil ɗin shi a abu na karanta a wannan kai ne yanzu in ji kai ne na sha takwas ke kaga ba dole ka riƙe ka haddace ba sai ce to wallahi ba zan sa ba zan zartar da kai ba ka bi mutum goma sha bakwai a cikin ɗaliban mutum ɗaya ka ce kuma kana zuwa sai ka ƙara sai ce ta alaga ta wala an baka bani ba dai in ma dai baka bani ba ta tsokanar da ake yi ta ka san da ana yin wani iya shege a nan kano wa ana cewa hudu ban masallacin juma'a hudu ba ɗaya ce ake maimaita ta ka san akwai wata hudu ana cewa halalu ha sabun wa haramu ha sabun to mutane da ba sa jin hausa ba sa jin larabci ne suke cewa ne ana cewa wai liban ne yake yake habaiti yake a ba mu ma mu samu a hana mu ma mu samu <laughs> ba ka ake cewa wani ne kuma haka ga mutane wannan hudubar da nake jin da hausa da ake karanta duk wani inda ta juya to an san da ake mai da ita hausa aina sahabatu wal auliya duk ka samu wani kwararre mai zuwa masallacin juma'a ba a gane me ake cewa amma an rike ta an mai da ita hausa to shi ma nan a bamu ma mu samu a hana mu ma mu samu yace da na taka na ta kojan wane da wane duk za su gaya mu amma ma kai baka gaya mun barci sai dai ka tafi wajen sa to ya tsallaka ya ƙetara je wajen wasu daga cikin almajiran nasa abinda ita ya ce ina sai shi ma da ya je sai malamin ya tambaye shi ya ce a to da ka zo ka ji hadisin saboda ka ji ne a wajen wani ya ce eh na ji a wajen mutum goma sha bakwai kai ne na sha takwas abinda ita ina so ni idan jika kuka haɗu a kan riwaya a wajensa kuma na ji akwai kuskure to zan gane kuskuren daga shi abu nu'an ɗin ne idan kuma na ji wasu daga cikin ku sun rawaito da kuskuren wasu babu to zan gane cewa abu na ɗin ya yi daidai ga waɗanda suka yi kuskure na Kama fa abu na kala biyu ne akwai shi wannan alfadulu ibn dukain din ibn dukain da nunun a ƙarshe kenan ba dukain da akwai a wancan kuma abu nu'aym ahmad ibn abdullahi al-asbahani wanda yake sahibu hilyatul awliya shi wannan ya rasu 360 shi mutaakhir ne akan wannan wannan kuma shine shekul a immati asitta an fahimta ko qala haddathana sufyan shine sufyan ibn sa'id ibn wasruq a sauri an haife shi 97 ko da biyar ya rasu 161 Allah ya ji kansa da rahama an al-amash سليمان ابن مهران الاسدي ابو محمد الكاهلي مولاهم الكوفي الأعمش الحافظ المتوفى سنة 45 و100 و47 و100 و48 و100 قال حدث عن إبراهيم شين ابن يزيد النخعي الإمام عن همام ابن الحارث ابن قيس ابن عمرو ابن ربيعة النخعي الكوفي العابد المتوفى سنة 65 عن حذيفة وهو حذيفة ابن اليمان شي يمان دم بابن سنسوننسا حسيل حسيل وكما حصل ابن جابر ابن أسيد أبو عبد الله العبسي الكوفي اليماني sahib rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya rasu shekara ta 36 bayan hijiran manzo Allah kuma sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi shi kadai manzo Allah ya kebince ya karanta masa sunayen munafikai wasu munafikai da ba wanda yake da listin sai shi Huzaifa Allah ya kara yadda a gare shi to zamu dasa aya anan saboda lokaci ya cin mana da fatan abin da muka faɗa daidai Allah Ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Ubangiji Allah ya fi mana saura hadisai uku mu gama babu haza wa sallallahu wasallam ala na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi